وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka ya bude godiya ku tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wada ci ikon sa da ma shi da hukuntawa shi da tsarawar shi da kaddara kaddarawarsa ya sake kawo rayuwar mu a wani lokaci a wani rana wanda yau muna ranar juma'a idan ban manta ba sha biyu ga wata ramadan shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya hudu da arba'in wanda yau ya yi daidai da sha bakwai kenan ga watan biyar miladiyar rayuwar annabi isa Dan maryam shekara ta dubu biyu da goma sha tara yau ma Allah subhanahu wataala ya sake haɗa mu a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani na dare a wannan unguwa ta gangarawa a wannan karamar hukuma da ke malumfashi a cikin wani jiya ta mu ta jiya karatun ya tsaya a cikin suratul namli aya ta ɗaya. yau ba mu tashi akan aya ta 82 insha Allah jiya mun ɗan taɓa karatu daidai gwargwado hadari ya taso da ruwa muka dakata yau kuma ga shi Allah ya ba mu iko za mu gaba bayan ayoyi waɗanda muka karanta kuma ashara ta'ala alamatu sa'a allati yunshiruna sannan sai Allah ko sun sarki ya bayyana da على رومي تاشم الكيامة ودف شيء إنكاري والتي يقو فيها العذاب ود عذاب ذات كان الشاد الشلتا الذي يستعجلون فيه عذاب ذات شيء كالكاوسة نيمنتا وأشير إليه بقوله تعالى كما Allah subhanahu wa ta'ala ya nuni zuwa ga haka da faɗarsa ya ce a sa an ya kuna rigin akwai yiwuwar ta kasance kusa da ku shi ba da nabi da sa'ajiro sashen abin da kuke neman afkuwarsa sala ya ce wani za wa ƙa'al kaulu a raihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض نعم أخرجنا لهم دابة من الأرض تغني ذا وقع القول عليه إذن ما جرى سأذابا تثبت أكبر حق العذاب أن ينزل به في جملة الكفار عذابا تثبت فسوكا تنسو أكشف أبن إيش أجيك أخرجنا لهم دابة من الأرض in lokacin ya yi allah ya ce sai mu hito musu da wata dabba min abu da ƙasa su kalli mu za ka rike musu magana ai su kalli kallimar mawujudin za ta magana da waɗanda aka sama a wannan lokaci suna a halittu a duniya ila kuruja bil arabiya lokacin da ta hita ko za ka yi musu magana da larabci da lahu ni jumlar ci zuwa ka ana za ta rike ce musu daga cikin irin jumlar maganar ta daga cikin irin abin da ya kira maganganin ta wanda aka haka to daga ta za ta rike cewa innan nasu kanu ayatna la yusiru inna nasu lalle mutane kanu sun karanci bi ayatina game da ayyumu la yuqinun ba sa su kankancewa su imani A ay la yuqinuna bil qur'an al mushtamil al ba'd wal hisab ba sa imani da al qur'ani wanda yake ya kunshi bayanin tashin alkiyama da al'amarin hisari. والإقاب الأمر إلى أذانها وبخروجها تجري ينقضي الأمر كشي ينشي الأمر نقوم المعروف بالمعروف بالكتشاوى والنهي عن المنكر لعنى المنى في اللوكس اللي تفجعي ورغون اللوكسين an yanke kira zuwa ga tsoro da kyakkyawa ko a hana mummuna wala yu'minu kafira kafiri ba zai imani ba kama awon Allah ila kamar da Allah ya wayi zuwa ga annabi nuh annahu lan yu'mina min qawlika illa man qad Allah ya ce mashi ba wanda zai imani da cikin da baka sai wanda ya riga dama ya imani kaka in dabba ɗin ta za ta magana da mutane to a wasu lokacin ba sauran wani wanda zai ƙara imani da Allah ta Allah ya ce Thank you. قال لك اصبر كثيرا يوم نعشو من كل أمة فوضى رانا زام التالة زام التالة قوة الأمة ذات زمن شو فوضى أي جماعة ذات زمن شو جماعة ذات زمن شو جماعة جماعة min ka yukazzibu da ayatina daga cikin waɗanda suke karya ta ayoyin wa hum ru'asa'uhum al-masbu'un su ne shugabannin su waɗanda suka zama cewa ana jin su fa hum yuza'un a wani lokacin suna haɗuwa ai yastami'un suna haɗuwa daraja akhirihim ila awwalihim دائم ميل لك يشرب واحد لا ظاهرة ثم يساقون سنلا كوروس حتى سكيرس زواج الله سبحانه وتعالى الله يجي حتى إذا جاءوا حتى إذا جاءوا قال عتبتكم بآياتي قال عتبتكم ولم تحيطوا بها علما أم ماذا Allah ya ce a ta'ila ja'u makarar hisa har sai idan sun zo wurin hisari. ƙara ta'ala lan mutu Allah ya ce musu a karɓar bi ayati yanzu kuna ƙarya ta ayoyi na wa lam tuhiqu min jihati kum ya ilma ko ba ku kewaye ba game da al'amarin ƙayyata wannan taku da kuke yi wa ramsu tuhiku biya ilman ba ku kewaye game da ilimin ta ba da sanin ta ba amma fihi amma fihi a bisa abin da ke cikin wajen yini to a kishi akwai idgamul yini na am a al ta ce ai amma ba to menene mallabi kuntum ta amalo ne kuka karanta kuna aikatawa bin ma min ma amar umirtu bi game da abin da aka yi muku da shi me kuke aikatawa me kuka aikata akan da Allah ya aka da abin da Allah ya bayar da umarni a kanku, me kuka aikata akan haka هذا tambayar da ba za a iya ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الله يقول وقع القول مدينة لا تبتع أكل عذابا أي حق العذاب عليهم أذابا لا تبتع أكل بما ظلموا طب ذلك su da شيء أي أشرفوا دولة شركة صورة كي وهم لا ينفقون على يكتب بضاب كي مجنبا أي إسلام وزيطنه دون باس لو توجه هكذا بضاب كي مجنبا هذا من الله ثم أذكر تعالى وقوع العشر فنالهم اعتذر كي يتبقى تدع فعلو ارتاش القيامة مع تطريق الكافرين بسؤالي bisu'al ta hanyar abin da ya shayi a kumfasa al'amarin kafirai ta hanyar tambaya wata ta zama mala'ahu a taure a kunyatarwa ta cika wannan al'amarin tambaya ɗin faƙalar sai Allah ya ce awalam yarau awalam yarau anna ja'alna al-layla ألم يروا ألا يأتي شطة قريبة حنا جعلنا الليلة لليمون يبقى سينا جري أي خلقنا الليلة مكارش جري ليذكروا فيه جنس دون الشوان لجران ka gairihim kamar wani su wannan hara muka sanya yini mubsira wadda ta zamanto lokaci ne na ana ganin kowa ya ga dan uwansa ai bi ma'ana yabsuru fi mutum yana gani a cikinsa liyar sarrafu fi don su samu damar da za su yi tasarrufi na al'amuransu na rayuwa a cikin wannan yinin shin ba su ga Allah ne wannan ba inna fi zari kala aya lalle laya cikin wannan din akwai ayoyi dalalatun ala qudrati ta'ala wasu dalilai wanda za su yi nuni alfa'iqas Allah madaukakin sarki li qaumi yu'minun ga mutane wanda suke masu imani ai khusru bi zikiri? an ce bai su imani da an ambato anan lintifa'ihim biha fil iman saboda amfano su da waɗannan ababe a wajen al'amarin imani duk khilafin kafirina sabanin kafirai allazina la ya'lamuna uqulahum waɗanda ya zamanto la ya'maluna uqulahum ba su aiki da hankulan su liyushahidu fil afaq dan su kawai sun shaida game da al'amura na sasanni na samaniya da allai al-mahakiya المحاكية wanda ya يضمنتو ana juya, ana canza al'amarin duhu na dare wanda wannan yana yin nuni game da al'amarin haka yato al'amarin mutuwa da didiya innaha da abin da ya shaya hasken yini al muzahi lil haya wanda shi kuma yake bayyanar da al'amarin rayuwa wa yu'ayyanu fi anfusihim tabaddulun nau cikin kuma suna gani game da abin da ya shayi canzawa al'amarin bacci allabi huwa ahu al-maut wanda shi bacci dan uwan mutuwa ne tayaqqur ana juya shi da farkawa allabi huwa mutlaqul haya wanda farkawar kamar misali rayuwa ne wa ya'rifu anna sa'a atiya to anan su san cewa kiyama abu ce mai zuwa la raiba fi babu kokonto a cikin al'amarin kiyama na raba fiha za ta zo babu kwankwanto a cikin al'amarinta sannan wa annan la ya ba su man fil kuma Allah yana tayar da wanda yake a cikin kabari wanda duk yake cikin kabari Allah yana tayar da shi kuma zai yi mai misali wa ba da zalika wa ba da zikri alamatu sa'a bayan Allah ya ambaci alamomin tashin alkiyama zakara ta'ala mabari'uha

Allah ya ce wa bukur katina yau mai ku fi so ranar da za a yi busa a cikin ƙaho alƙar za a yi busa a cikin ƙaho annafatul ula Ina ce annafatul ula busa ta farko min israfil daga mala'ika israfil fafazi a mantis samawa ce wa manfil sai zamanto duk wanda yake a cikin sammai da kasai zai firgita ai khaful haufa al-muqdi ila za su tsoron tsoron da yake kaiwa zuwa ga mutuwa kama fi ayatul ukhra kamar yadda ya zo a cikin wata aya ɗin Allah ya ce fasa ika man fi samawati wa man fil a cikin waccan aya ɗin wanda ke cikin samai da ƙasai zai faɗi da to ya so ne ya mutu wata abin fihi bil Ta abin da ya zo na magana a cikin wannan ya zo da lafazin mazi ne bisa haƙuƙi wuƙo'i don tabbatuwar afkuwar abin Allah ya ce duk wanda ke cikin samai da kasai zai faɗi ya some ya mutu illa mai sha Allah sai wanda Allah ya so Hai jibril wa mika'ila wa israfil wal malakul maut shine mala'ika jibril da mika'ila da mala'ika israfil da mala'ikan mutuwa wa ibn abbas an samu da abbas akan cewa illa mun sha Allah sai dai wanda Allah ya so ya ce humu shuhada su ne shahidai izuhum ahya inda rabbihim yurzaqun domin su rayayyu ne a wurin ubangiji su ana azurta su ana ce da su ai fala ya mutuna mautan akhar ba za su mutu ba mutuwa kuma ta biyu بار الاستشهار باي شهاره لسكي واما الملائكه الاربعه امان الملائكه غدا فلا يموتون عند النفخه الاولى بلا صبا او لم بوسر كهو كما يموت باقي الملائكه ان جاء وبيد صار الملائكه لا تمسكي او لم بوسر كهو بل يموتون بين النفختين فرسول ذات وتنين فكانوا مسلم مرابي ويحيون قبل الثانية ذا رأي تسوك عبير موسى وكل كما كوني تنوينه سواه المضاف إليه تنوين اللي أكتبه كل وكل إيه كما كي وضني آه، akan mudafun ilai kamar an yi musaya ne akan abin da ake yin jingine zuwa gare shi aiwa kulluhum ba da ihya'ihim yawmal qiyama kuma dukkan su bayan an rayar su a ranar tashi alkiyama a sauhu za su zo ma shi Allah da sigar fi'ili ya zo da sigar aiki wasful fa'il da kuma sunan fa'il a tauhu dakhirin za su zo ma Allah suna kaskantattu sagiri kaskantattu wata adiri fil itiyani bil na jimlar magana a cikin abin da ya sha al'amarin kalmar itiyan zuwa din ya zo da bil da zamirin na fili madi لتحقق حقوقه shi ma dan a tabbatar da afkuwar abu kamar gashi وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب إيه. صنع الله الذي أثقل كل شيء نعم إنه خبير بما تفعلون ألا يتوى ترى الجبال ذاك قادوا تبصرها وقت النفقة الثانية ذاك قدوا ألوك سنداك يبو اليوم كما في قوله تعالى كما يدعو أسكين فنسى الله مأوكين سركي ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي ويسألونك عن الجبال فقل ينفقها ربي نسفا فيذرها فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا عمتا يومئذ يبقى يتبعون الجائع يومئذ يتبعون الجائع يومئذ يتبعون الجائي لا عوج له وخشعت الأسواق للرحمن فلا تسمع إلا حمسا الله مدعوكي سركي يتي ويسألونك عن الجبال فلا تبقى أكل جوار فقل ينصفها ربي نفسها kace ubangiji zai nike su nikewa zarwa sai kyari ita ƙasa ɓa'an. za ka ganta ga lafla sassafa ga ta nan ta zamanto shimfiɗaɗa la ba su haɗuwa ba za ka ga wani karkata ba a cikinta ko tudu ko kwai Allah ya ce wala amsa babu wani kwari babu wani shudu yau ma iri ya tabi ƙunar daɗiya ranar ne za su ji mai kira za a kira su zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wa iwazala babu karkata ga wannan kira da wannan ne kiran wannan za su Allah ya ce wa khashat al-aswat lir-rahmah sautuka za su karance su yi kushuri sun kankan da kai ga Allah mai rahama fala tasma'u illa hamsa ba abinda za ka ji sai sawun kawai kawai ga shi ana tafiya zuwa ga Allah mai sarki وأما إذا uh, intikakiya amma abin da ya shahi darkaci kasa da nike ta da Allah maɗauki sarki a cikin suratu al-sofin fajiri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وعنا له الذكرى كما كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا نعم إذا الآية بك بكاتا الله يتكلى إذا دكت الأرض دكا دكا إذا أكلت كساد نكوا رانا تاشا القيامة كده فشين لما لا يتي إندك أخوها أما نكورتا وتسقطها وتسبقها da kuma abin da ya shahi tasadda na ita kasa ne kaga wannan ma kalmar tasadduha nike ta an nike kasa ya zama su cewa duwatsu da ke cinta. ta an nike su su zama kama gari haka Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ma duwatsu a wannan za ka dutse bai da wani ƙarfi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta al'amari na Tashi kiyama duk auren dutse zai koma kamar tuka da zane ya ce kwaikuli yanzu zuwa rabi nasa suna tambayar ka kan duwatsu ko idan kiyama ta tsaya ya za a yi da dutse zala ya ce kwaikuli yanzu zuwa rabi nasa ka ga mu musu kace ubangiji na Allah ko shi sarki zai nike su nikewa haka za a bar ƙasa flat ba wani tudu ba wani kwari al'umma za su ce zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dan yin hisani wanda ya je da imani ya tsira ya kubuta wanda ya je ma Allah subhanahu wa ba su imani ya tabi ya yasa Allah ka tsare mu da tabiwa Allah madaukakin sarki zai yi masa wannan fa inda nafkhatul ula duk wannan a lokacin busar kawo ta farko ne Allah yake cewa to za ka ga duwatsu a wani lokaci ta sibuha ai ka zunuwa za ka rika zaton duwatsu din nan jamida kara tunanin cewa sandararru ne haji'a za ka yi tunanin cewa su waɗannan duwatsu suna addaskare ne ga sunan manyan tsirriski amma sai ga su waje ta murru maurar sa'a duwatsun nan suna wucewa wucewa irin ta girgizi idan jarabatu hurre in iska ta bige su sai tasiru sai ruhu duwatsu za su yi tahiya irin tahiyar girgizi hatta ta ka alal ardi ta tattawa jiha mabsusa har da zamanto cewa in su waɗannan duwatsun sun fada kan ƙasa sai su daidaita da ita wannan ƙasar har zamanto mabsusa ga nan a shimfiɗe an daidaita su haka za su kasance a wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala yake su afala yanzuruna afala yanzuruna ينظرون إلى الإبل كيف خلقت نعم وإلى السماء كيف رفعت نعم وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صلحت فذكر إنما أنت مذكر duk أنا ayoyin الله Allah ya nuna mana cewa shi ya halitta waɗannan halittun yadda ya sa duwatsu ya kafa su a cikin ƙasa ya shimfiɗe ta ƙasar a baran tashi a kyama a canza musu al'amari baki ɗayansu za a nike duwatsun su koma su shiga cikin ƙasar su haɗe da ita su zaman to ƙasa ta yi flat a wannan rana saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ne zai yi al'amari na hisani tunan almara yake cewa hatta ta kawo al'abdi fatattawi biya mabututa wannan duwatsun za su kasance a kan ƙasa su daidai su da ƙasa har su zaman to sun daidai su idiga su zama mabututa a ga wannan karma daga ina ba da ya ɗauko ta mabututa daga alƙur'ani هذا القرآن اللي يدكوه مقصوصة حرمة ورمضونا ولدا مقصوصة يأتي كلمة سكام عين وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة سمعي زرابي مبثوثة mun gari ko malin ya san ƙur'ani Allah ya gafarta masa daga nan ne ya ɗauko mabsusa mun fahimta na summa tafsiru kal'iyya sannan wannan duwatsun sai su koma ga alƙishin kamar abin da ya shahi auduga tabba mun gari haka wannan duwatsun za su zama ala ya ce wa tukuru jibalu يوم تكون الجبال كالإهل kaga Allah subhanahu ya ce ranar da duwatsu za su zama to kalli yadda ka san toka ko auduga ko kwanta ba wani ƙarfitar za su koma da toshi ثم تسير haba'an mansura sannan su koma kamar kura abin watsawa abin shekarwa Allah ya ce sam'ullah mazarun mu'akkad li aljimla qabla udifa ila fa'ili ibada hasbi amili sanqullahi wannan sana'antawar Allah ai sanqullahi zalika san'an sana'a wannan sana'antawar Allah ne irin wannan aikin na halitta da kuma juya wannan al'amari da za a yi ranar tashi alkiyama allazi askara kula shai Allah wanda yake kyautata kowane abu wanda yake hukunta komi da aka Allah maɗaukin sarki shi ce da wannan iko wanda yake atkana kula shay'in sana'a wanda yake kyautata ma yake hukunta ma kowane abu sana'antawarsu da halittarsa innahu Kabiru, lallai shi Allah ne ba labari ne bima masu game da abin da kuke aikatawa da abin da bayan suka aikata Allah zai ba da labarin wannan abin komin girmansa komin kankantarsa Allah subhanahu wa ta'ala shi zai ba labari na duk abin da ɗan adam ya aikata na alkhairi ne ko na shari da adam zai samu wannan abin a halarce a gaban Allah ranar tashin alkiyama haka Allah wani wuri yake cewa biyu ka mithlu khabir babu wanda zai iya baka labari kan misali alkhabiru mai ba da labari shine Allah subhanahu wata'ala ai a'da'uhu min al mafiya, ai Allah zai ba makiyansa labarin abinda suke wa na sako wa awliya'uhu min al-ta'a da waliyansa masoyansa zai ba su labarin abinda suka aikata na da'a da Allah ya ce man ja'a bil hasana من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فدعي يومئذ عالم Allah ya ce man ja abil wanda ya zo kyakkyawa wa hiya kullama yumdahu shar'an shine duk abin da ake yabo idan an aikata shi a shar'ance za a ce madalla da shi qawlan aw fi'lan wannan abu magana ne koko aiki ne wanda ya zo da wannan abu yau malkiyama ranar tashin alkiyama salahu khairun yana da alkhairi na sakamako sawaba aksara mimma ya sahiku yana da lada mafi yawan abin da ya cancanta za a bashi linki Allah ya ce yana da khairun minha mafi alkhairun wannan lada ɗin ko wannan aikin da ya aikata wa fi ayatul ukhra ayawa wata aya Allah yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashra amsalha wanda ya zo da lada ko aiki na alkhairi guda ɗaya ko yana da lada guda goma misalin wannan ƙwara ɗayan wanda ya zamanto ya aikata haza fi gairil amali fi sabilillah wannan kowa ba aiki da ake yi ba don ɗauka addinin Allah fi alal akalli saba mi'a df shi kau aikin da za a yi na ɗaukaka addinin Allah aikin fi sabilillah to shi a cikinsa ana ninka mutu ƙaranci ladai ya zama cewa ninki ɗari bakwai kamata ta kaddama fil baqara da ya gabata a cikin suratul baqara wahum su kuma ai al alja'un biya wanda suka zo da wannan kyakkyawan aikin? Allah ya ce min fad'i yawmi idin game da al'amarin firgicin wannan rana bi tanwini fad'in wa fati mimin yawmi idin har ya ana karantawa ne da tanwini na fasgin min fasgin da kuma abin da ya shafi fata na mimun min fatihi min fasgi yauma izin ya ce min fasgin yauma izin ana karantawa da haka wa ƙuri'a bi idafa wa kasul min an karanta kuma da idafa ce min fasgi yaumi an gane izin da jingire kenan wa kasrul mimi da yima mimun fiska wa fatiha ko kuma yi mata fata min faz'i yawmi ko min faz'i yawma izin aminun Allah ya ce game da firgicin wannan rana su amintattu ne Allah yana amintar da su game da me firgicin ranar tashin alkiyama Allah ka samar da cikin amintaccen wannan rana da Allah ya ce wa man ja'a bi sayyi'a ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل يجوا من جاء بالسيئة ولا يظنكم هذا ممونا أيكي أي الشرك سيسي شركة فقف بات وجوهه كيف هو سكوشيوسو kinnari a cikin wuta Ya an walliyata sai da zai zama cewa an juya wannan kuskocin an sa wuta ga tanan wa zukiratul wujuhu ba an bace kuskoki ne a nan li'annaha mawdu'u sharafi domin huska wurin shine wurin ɗaukaka. a minal hawa daga cikin gabbai na ɗan adam waɗanda yake ji da su akwai hujja sai da ce wuri kuma wanda yake mafi ɗaukaka fa gairuwa min babi aula da aka ce da in an ambaci hujja to watan hujja kuma ita ta yi cancanta kenan ta shiga wutai Allah ya kare mu da azabar wuta halu kaunuhum yuqalu lahum tabkikan halin su kuma a lokacin ana ce musu don an sa su kuka hal ai ma su zauna ba abin da za a sa kanka muku illa jaza'u ma kuntum ta'malun sai dai sakamakon abin da kuka rance kuna aikatawa min shirki na shirka wal ma'asi da saban Allah abin da za a kai musu magana kenan dan a sa su kuka ake ga musu wannan a cikin kuka kuma kama tankaitun biwujuhikum wa arattum kamar yadda ya zamanto cewa kun bijire da fuskokinku ba na kun juya da fuskokinku kun bijire game da al'amarin abin da ya shahi wa'azi da ayoyi da aka kawo muku an ayati rabbikum na ayoyin ubangijinku kun bijire ma wannan an muku wa'azin an ja hankalinku ga ayon an karanta muku kun ja baya kun bijire to game da wannan haka za yi faru bikum yau to yau kuma haka za aikata muku irin abin da kuka yi za a ba ku sakamako sai dai gwargwaron wannan abin da kuka yi saboda kun yi ne kun yi abu na tsaurin kai da juyawa ana kiran ku kun ba da baya to haka za a juya ku a kifa ku akan wuta Allah tsare وفي النهاية تجيء الإيقاءات الأخيرة حيث يلخص الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وناجه في الدعوة هل يتعطر شيء أنا وين قبل ذو شيء ذا أعتاو بيان وصفه abubuwa نقل شيء afku من ƙarshe a inda manzalar yana kokari ne ga cewa ya tsarkace al'amarin da'awarsa ya kuma taƙaita al'amarin da'awar da tsarin hanyar shi ta da'awa wanda yake rikta wa yukallimuhu wa yukallimuhu ويكلهم إلى مصيرهم فنقوم هنا وكل تأصدوا كما كومسوا الذي يرضونه لأنفسهم wanda suka yadda makawunansu ba da ma sabaka min bayan bayan abin da ji ya gabata na bayani fa qala Allah lahu sai Allah ya ce manzon Allah qul lahum inna ma inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allati harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu وأمرت أن أكون من المسلمين سألتي كذا مسكتي إنما أمرت ni an umarce ni kawai an ta abu da rabbi hadhihi albalda in bauta mu ubangijin wannan gari ba ababen da ke cikin garin ba na lata da uzza da manata da makamantar su a ni an umarce in bauta mu ubangijin wannan gari yana yin garin harramaha wannan Allah wanda ya haramta ta ya sanya ta zama harami ai ja'alaha haraman amina ya sanya ta harami ne wanda yake amintacce wuri amintacce la yablug ala yusfaku fiha damu insan wanda ba a zubar da jinin wani mutum a cikin wannan ƙasa ko wannan gari wannan ne. Allah ya hana wannan wala yuzlamu fiha ahad ko ba a zalunta kowa a cikin ta wala yusadu saiduha ba kuma a farautar jabbar farautar ta wala yuqtala khalaha sannan ba a tsarar itaciyarta da ke cikinta ba a tsarar itatuwa wanda ke cikin wannan sarari an hana illan iskir kamar da yawa sai dai tsauri shi wannan na waɗanda suke masu sana'ar iya ne da kuma waɗanda suke ɗorawa a kan cikin ɗaki don a gyara ɗaki a yiri to shi ne kadai aka ba da sassanci a kansa amma an hana yin wannan wa zalika min asrar lillahi lati ikhtassa biya fi zalik wannan daga cikin sirrukan Allah wanda Allah ɗauki sarki shi kadai yake bantu da wannan sirruka ne a cikin haka wa minan ni'am kuma yana daga cikin ni'imomi ala quraish da qurayshawa wa ahluha da kuma mutanen makka fi raf'illahi an baladiha al'azab a inda Allah maɗauki sarki ya ɗaukace azaba daga su wal fitan da ko a shaia wanda za su rika watsuwa shi jami'il bilad a cikin dukkanin garuruwa mana kamar irin fitintunun da ke faruwa a sauran kasashe da su sai Allah ya kare musu wannan irin wannan kisan da ake a Najeriya da wannan abubuwan da ake na fasadi na kidnapping da sauransu Allah ya tsare haramin maka daga wannan Allah ka ba mu kariya wala hu ta'ala kulli shay kama kai magana amin wala hu ta'ala kulli shay lalle shi Allah dauki sarki shi ke da komi wa huwa rabbuhu Allah shi shine ubangijin komi wa khaliquhu Allah shi ne wanda ya halicci komi wa malikuhu ne mai mulkin sa wa umirtu kuma annabi yake cewa ni an umarce ni an akuna min musulmi in kasance daga cikin musulmi al munqadun al munqadina li amrillah bi tauhidi wanda ke jawuwa zuwa ga al'amarin Allah ma'ana addinin Allah bi tauhidi ta hanyar kadaita Allah subhanahu wa ta'ala haka yake so kowane musulmi ya zamanto ya jawu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya rike addinin Allah sau da tsawa ba sabawa yana bakin kokarinsa sai Allah madaukakin sarki ya jirabawa ya jira ayyukansa ya yi ma wannan bawan gam da katar wannan bawan ya samu ni'imomi a wurin Allah Allah ka saba a cikin ni'imarsa sai Allah ya ce وأن أتلو القرآن نعم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نفسي نعم ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وأنا أتلو القرآن كما الله يا أمر سيري كرنت القرآن عليكم وغيركم تلاوة الدعوة إلى الإيمان كرنت وركلا زواج الإيمان ومن اهتدى له والذي يشري زواج القرآن فإنما يهتدي لنفسه to wannan kawai ya shiri ne ga kansa aili adliha saboda kan shi ne kawai ya ɗauki shirya don saboda amfanin zai koma gare shi ne fa inna sawaba intida'ihi a'idullah domin sakamako na abin da ya shayi shiryar sa yana komawa ne zuwa gare shi wa man zalla wanda kuma ya tsaci an iman alsa imani wa akhta tariqi alhuda kuma ya zama cewa wa aqta tsari huda kuma ya zama cewa ya kuskure hanyar shirya faqad amarani rabbi bi qawlihi hakika Allah madaukakin sarki ubangiji na ya umarce ni da faɗarsa da yake cewa kullahu aidan ka ce ma wannan fatacce din innama ana minal munzari lalle ni suna daga cikin almunzarin masu gargadi al-mukhawishina waɗanda suke masu tsoratarwa tsawatarwa falayin sa'alin al'alayya illa tablet ba abin da ke kaina sai isar da saƙo na annabta wanda aka ba da ikon isar ko manzon Allah ya isar wannan ya tabbata da ruwayar Aisha take cewa duk wanda ya ba ku labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam qad khusima shay'an mimma umira bi tablighihi ya boye wani abu da ce abin da aka bashi umarni ya isar faqad a'azama ala allahi shirya hakika ya girmama kasuwa kariya ga Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar kuma ya isar da sakon da Allah ya bashi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne shiryarwa ne Allah madaukakin sarki ya turo shi dan ya zamanto ya shirya da al'umma zuwa ga Allah ce wa hidayatukum ala Allah shiryar taku kuma tana a hannun Allah subhanahu wataala in Allah ya so ya bayar da shiryar sai ya bayar in ya so kuma sai ya hana Allah yana bayar da shirya ne ga wanda ya ga ya cancanta ya samu shiryarsa sai ya samu wannan shiryar wanda bai cancanta ya samu shirya ba sai Allah ya haramta mai shirya ya bashi abin da ya shafi ko ya bashi cikin fata ya zamanto cewa yana cikin imuwa bai iya gane hanyar shirya ballantana shirya da aka sake mamakin kai da ka samu shirya ya aka yi ka samu shirya kowa da ya samu bata ya aka yi samu bata tsari ne na Allah subhanahu wasu ta'ala har ma idan za ka yi mamakin to kai mamakin kanka idan ka zanka akan shirya kar kai mamakin mutumin da yake akan bata kai ya aka yi ma ka samu shirya mun gane da kyau ruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya ce wa wajadaka dallan wajadaka dallan fahada Allah ya ce wa wajadaka dallan Allah ya same ka kana buƙatar shiriya kana neman shiriya fahada Allah ya shirya da kai lokacin da yake tafiya kogon hira ya kaurace ma al'ummarsa ya barbar ya kyale su ya kamaci bautar gunki ya kamaci dukkan abin da suke yi na abin da ya shayi al'adar jahiliya yana zuwa kogon hira ya ta'abbadu yana yin bauta ala dini jaddihi ibrahim akan addinin kakansa annabi ibrahim alayhi salam annabi bai taba fitura ga gunki ba bai taba bauta ma gunki ba da haka manzo yana son shiriya yana neman ta fahada sai Allah madaukakin sarki ya shirye da shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga kenan kai ma a yau idan ka sami kanka kan shiriya a cikin shiriya kai wa Allah madaukin sarki godiya a bisa nikima da Allah ya maka ta shirya da ya baka wa hisabu kum alaihi ta'ala haka kuma hisabin ku yana ga Allah madaukin sarki wa amarani aidan kuma Allah madaukin sarki ya umarce ni fa tsara sai yace wa kulli alhamdulillah وقل الحمد لله يريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل أما تعملون وقل الحمد لله كشغل يا تثبت الله ألاما أفاض علي من من نعمائه ka ce godiya ta tabbata ga Allah akan abin da kwararo a gare ni min ni'ma'ihi na ni'imominsa allati ajallaha annubuwa wanda ya zamanto ajallaha mafi girman wannan ni'imomi din shine annubuwa annabta almutaqatti'a li fununin ni'am wadda aka bibiye ta da fannoni na ni'imomi addinawiyya wa addiniya wa addinawiyya ni'imomi na addini da ni'imomi na duniya wa waffaqani kuma Allah ya datar da ni litahammuli abba'iha na ɗaukar abin da ya shahi cikin wahalalinta wa tabligi akaniha da kuma isar da hukunce hukuncenta ila kafatul wara zuwa ga dukkanin halitta shi ɗaya. sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaba jagora malami na dukkanin al'umma ba shi mutanensu da aljanunsu dabbobinsu da dukkan sauran halittu ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da haka yace wa ma arsalnaka illa wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira Allah yace wa ma arsalnaka kuma aiko ka ba illa kafatan linnas wato sai ga gabaki ɗayan al'umma bashiran wani zira kana mai bushara ko mai gargaɗi kana bushara da aljanna da ni'imomi na aljanna ga wanda ya imani da kai ya imanin ritayin da kawo da shi ya shi da awarka ya mutu akan haka sannan kana yin gargaɗin azaba ga wanda ya saba maka yake ka, yake bi littafin da kawo da shi ya mutu akan irin wannan ɗabi'a bashiran wani nazira sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka Allah yake cewa sayurikum ayati da sannu Allah zai nuna muku ayoyinsa fatarifunaha kuma za ku san wannan ayoyin ku gane su annaha haqqun cewa lallai wannan ayoyi na Allah gaskiya ne hina yahillu bikum azab fi dunya a lokacin da azaba ke fada muku a nan duniya ko fil akhirah ko a lahira sun maƙala li rabbi sannan ubangiji na ya ce mun kami" a ƙarshe wa ma rabbuka ya muhammad ubangijinka ya muhammad bai kasance bi ghafirin mai gafala ba amma ta amalon a bisa da kuke aikatawa. Isa'i al wa quri'a bi tataniya ana karantawa da tataniya in an karanta da ta'un shine fuqaniya in za karanta da tataniya shine amma ya'malun da ya'un ubangijin ka bai karance mai gafala ba a bisa abin da suke aikatawa wanda kuma da ta'un a bisa abin da kuke aikatawa an gane bambancin na a inna ma yuhlikukum ai abin da ake ni Allah zai halakar da ku liwaqtikum a lokacin kuɗin in yayi na halakawa fa huwa wa'adun lisa'ina wannan alkawari ne na Allah subhanahu wataala wanda yake yi game da abin da ya shahi masu da'a wanda suke masu yi mai da'a da biyayya Allah yana musu alkawarin samun ni'ima wa wa'idun lil asir sannan kuma alkawarin azaba ne da bala'i ga waɗanda suke masu sabawa fa yujabi kullu wahidin bima amila Allah zai sa karka kowane ɗaya daga ciki da abin da ya aikata kowane mutum abin da ya Allah zai zai sakamako da wannan abin wanda ya aikata da haka Allah ya ce kuma ya amal miskala zarratin man ya'mal miskala zarratin khayran yara na'am wa man ya'mal miskala zarratin yara Allah ya ce duk wanda ya aikata aikin alkhairi kusan kusan kwayar zarra Allah ya ce yara zai ga wannan aikin zai ga sakamakon wannan aikin wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata aiki kusan kusan kwayar zarra na sharri ko ya yake Allah ya ce sai ya ga abin sa haka wanda ke da nafin Wa'anda suka zo suka zamanto suna kashe mutane suna zubar da jinare da rayuka za su ga sakamakon wannan aikin a gaban Allah ranar tashin alkiyama za su gani shugabanni waɗanda suka ƙi su ɗauki mataki ana kashe bayan Allah cikin ƙasa in an yi magana su ji haushi su ma za su ɗauki nauyin abinsu gaban Allah za su gani ranar tashin alkiyama su gani kuma wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati haka wanda yake shugaba sai an mai tambaya kan ra'iya malam ka duba gani abin da yake faruwa yanzu a yankin kankara wasu ƙauyukan an tayar ka duba gani a wasu wurare na abin da ya shayi jihar nan tamu al'umma suna cikin bala'i amma abin mamaki abin cikin shi mutanen najeriya an yaudare ku an yaudare al'umma an sa muku soyayyar da ta wuce iyaka garin shi ana kallo babu wanda ya isa ya magana a kansa wannan soyayya ta wuce iyaka an shi al'umma da wannan soyayya wanda aka sa musu ya kamata mu shago a cikin hayyacin ba ma ba ne buhari annabi ne ma'asumi shi da wanda baya zunubi baya kuskure ya kamata mu gane wannan kuna kashe mutane a zamfara an zubar da jiragen al'umma a zamfara amma ya kamata lokacin da ka je kana so ka kankan kana bukatar al'umma ya kamata ka magana ya kamata ka nuna alhilinka game da damuwa da abin da yake faruwa. Ko bai kamata ba. ai ƙur'an a zo maka kashe su a farkon karatu na yi magana ana na ce ni dai ban ji ba amma ban sani ba ko wani ya ji har yanzu ban ji ba ban karanta ba ban samu labari ba cewar wannan shugaban namu na ƙasa ya nuna jimaminsa da jajin tawarsa na ta'aziyar musulmi da ake zubar da rayukansu a Najeriya ban taɓa ji ba suna ko wanda ya fi a cikin masallacin nan ya kare mu ilimi to ko rayukan kanan daruri ake kashewa ga annabin Allah annabi Sulaiman ya kyamaci rundunar ta kashe kashe tururuwa saboda mulkin adalci kuma ga alkur'ani a hannunmu ga sunan manzon Allah a tare da mu ana neman a yaudare mu a cuce mu a lokacin da ake kansa a lokacin da wannan shugaban yake yawo yana kansan a jihohin najeriya musamman jihohin arewa da abubuwa waɗanda ya magana waɗanda yake ganin cewa gwamnatocin baya sun yi kurakurai waɗanda ya kamata a ce a gyara waɗannan kurakuran ya kamata a ce waɗannan kurakuran ba sa wakana a nan ƙasar an yi wannan abin a nan ƙasar a cikin kanta amma babu wani abu daga ciki wanda bai sa ba a cikin wannan gwamnati me yasa ba za a yi so a gaba al'ummar Najeriya cewa dukkan waɗannan abubuwan kurakurai ne an riga an sanya kai an je an yi maganganun amma an gano yanzu tun da an shigo cikin sistem an gane su ma waɗanda suka wuce bala'ira ce ta jagoranci da mulki ya kai su a wannan ba sa iya wannan gyara ka gama sukar al'umma ka gama cewa ba su iya ba ka gama cewa abin da suke zalunci ne yau kai ma ka a tsarin ce da gwamnatin ka ka kasa ka iya canza wannan abin ya kamata ka ba mutanen najeriya kuri cewa abin nan ka gano cewa haka tsarin kasar yake kai yiwuwa baya gyaruwa nawa aka rinka sayan mai ba tamanin da bakwai bane ba a baya amma sai da aka sai da mai naira ɗari da arba'in da biyar ko ba sai da shi baka me ya sanya ba za ka yi so ka gama al'ummar ƙasa cewa wannan dole ne ya sanya ake ba a kan wannan al'amarin man hassan ka zanga an yi a abuja an yi a kaduna ko ba yi ba da abubuwan laifuka muna kallo mu musulmi ne addinin mu muke kishi addinin mu muke kallo an janye mana tallafi game da al'amarin aikin haji ko ba janye ba duk wannan ba kuskure bane ba duk waɗannan abubuwan a musulunci tilastin shi guda biyar akwai aikin haji ko babu to sai ya zama cewa abin da za a kai a yi daga nan ka na addini guda biyar ɗaya daga ciki an tsaurana ma al'umma a ciki kuma kana nan kana ta biyayya ga wannan abin da tere ne wallahi lokacin da aka yi mobilization for shari'a da mobilization for election ma lokacin da aka yi na farko ni ina cikin wanda aka yi fotar duk da aka tura muka je a tsakar local gamma ni an tura ni a zangon ɗan sabon zangon ɗan sako na je da a wayar da kawunan al'umma a kan ya kamata a canza wannan mutum mai mulhawa amma yau zangon ɗan sako ɗin nan musulmi ne sun sa ƙura'a su kan suna tunanin su samu sauƙi yau zangon ɗan sako ta gagari mutanen wannan zangon ɗan sako ɗin zama a cikin garinsu wai wasu irin soyayya su wannan 'yan najeriya su nuna wannan gwamnati kula ya kamata a yi magana na na kuma suna ba da kuma yana ɗauka sai dai wasu abubuwan na a ana ba shawara yana ɗauka daga cikin shawarwarin da ake ba shi yake ɗauka sai a tambayi wanda yake wannan magana daga cikin shawarwarin da ake ba shi yana ɗauka har yanzu ba kai a ba shi shawara na cewa ya ɗauki mataki akan kisan da ake ma al'ummar musulmi a najeriya ba har yanzu ba kai matsayin da za ba shawara a ya ɗauki mataki akan abin da ake yi na kidnapping wannan da ake yi ba a najeriya ba ka da wani gwamna wanda zai iya ɗaukar mataki a kan wannan kisan tashi wallahi babu kana zalunta su ne da maganganu kawai na Yeah. gwamnati na da tana kokarin iya yi kuma tana da laifuka ba in sa akwai amma abin da ke faruwa mala kana ana samun abubuwa ba informal yanzu a nan nan ƙauyen karuwa ƙauyen karuwa ka kama mutumin da ya yi shi. bayan kwana biyu ya je ya so ga miliyan ɗaya da dubu ɗari na makwabcin shi na ta mamaki yadda ake suna zaune irin gido a mutumin da ake nema ana ci dama ana ci

amma idan idan aka da aka kama wannan da aka kama wannan me aka yi mishi al'umma suka kashe ko gwamnati in an ba gwamnati za ta kashe ba ta kashewa mutum nawa aka kama aka saki mutum nawa aka kama aka saki ko umarni ake badawa umarni ake ba su ya kamata mu fahimci wannan matsalar yanzu yau din nan za a kawo mutum a kai shi a kai aure ne shi mutum sanda kuma kana gani a rubuce an ce ba ba beli ba ba biyan kuɗi a beli amma da shi ma kanani ya saba shi wannan ka yi kaɗan a je a maka mutum kaza saboda haka mu dinnan mutanen mu dinnan wallahi malam sai mun sa an yi mun sa baki shin wannan hikima za ta iya amma a ce wai mutum dan ka zai iya ya wannan abu kowa zai wannan abu za ka yi wallahi bari ka ji kai a kasar nan ko a nan kasar a nan kasar a nan kasar ba ka da wani assurity assurity ba ka da wani wanda yake da ƙarfi da fawa assurity kamar shugaban kasa babu duk wanda kasancewa akwai matsala a tare da shi idan aka ba da umarni aka ce an kore a aiki wallahi aka kawo wani zai yi wannan abu ba su yi bare wani kasa dole ya ayyara su dukkan da ya shugaban kasa na soja da ba wannan majalisar dokoki a rayuwa ai san abin da ba ya sa'a da ba saboda ni saboda abin da muka shiga a lokacin mulkin shagari da ya dawo ya ɗanshi mulkin muka ga irin abubuwan da shi ne duk kowa ya riga akan kan shi amma a yanzu ni dinnan zan yi abu an ce ban yadda sai man jami'a ya ka ma jami'a nan su talatin ne da shidda ni kuma ni kaɗai ne kai kana son abu mutum ishirin da shida ba su labari zan fito bayyana mutanen kaza. ni ina son in kyau da kaza amma su sun kiya al'umma ƙasa za su ɗauki mataki kansu sannan matsalar nan ita ce a matsayin shi na shugaba Tun wannan abin da ake yi a cikin kasar nan baki daya na kisa yanzu mutum kai kana shugaban ƙasa ba kai magana ba ya zama wannan abin daidai ne wanda ta canza su wa'inda ta canza su suka san wa'innan abubuwan suke yin wa'innan abubuwan suke bin dokokin dokokin ke hannun su suke da security suke yin da abubuwa yanzu a cigaba da kashe mu mu cigaba da soyayya to dole a yi da gaskiya ba dole a bayyana da gaskiya da ka matsalar nan dole ya kamata mu na zai. kuma shi a matsayin shi na wanda a matsayin shi na wanda yake jagorancin al'umma idan har bai iya magance matsalar al'umma da ya kamata ya ta zama yadda zama a kan ai abin da ya yi cancanta sai ka sauka in baka yawa na? bayan zaɓe ai mutum na iya cewa ya sauka saboda wannan dalilin wala ya fahimci da nake magana kai daga matsala ce mai sauki wadda ya kamata mutum ya fahimta da ka sauka mutanen da mutanen da suke jagorancin adalci a baya saboda rai daya saboda rai daya shugaba na kasa yake sauka saboda rai guda daya saboda an kashe rai guda daya baya da zai ne da haka dole ya kamata mu tsamu tsu da wannan al'amari wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am نعم مثالي آه، إذا سألوا ذي الأمرين إذا سألوا ذي الأمرين ليه مسألة ليه مسألة ذكاء Mai matsalar duka mai matsalar duka mangir ita ce ka gane mangir ita ce na mabida ce Allah ya tsare mu Allah ya furta mana amma dai matsalar nan matsalar nan da kuke gani idan aka ci gaba da tafiya a haka idan aka ci gaba da tafiya a haka to zaman wannan ƙasar su ya gagare mu Allah ya tsare Thank you. wannan matsalar Allah ya tsare mu amma dole wannan matsalar dole ne a ji hankali a yi magana kansa musulmi ne mutumin nan musulmi ne kana mulki musulmi ake kashewa wa wannan abubuwan da ake na kisan nan yana faruwa a Lagos yana faruwa a Lagos nesa nesa sai a arewa nesa sai a arewa za ka ya kamata mu gane wani abuwa lafin lafin shugaban ɗan ina ne <laughs> Allah shiga farsa mana da ka mu na'am sunan cikin waɗanda wanda ke da iyali sama da sha shida na'am gidan shi a gidan shi saboda shi kaɗai ne ba sun ƙarfi ga murya zai wallahi zai yi zai gidan shi ka na rantsa maka duk wanda ka sun shi yawa ba ba gidan ma ya kare shi a wannan zamanin ne yanzu mutum ne kana gidanka kai gidanka ne kai ne mai gidan sunanka na gidan amma za ka gama ta gidan ta ɗauki wani yaro tana ba shi abinci yana mata aikin gidan ba kai kawo ba kuma in ka baki ta fi uku kace za ka kashe wannan abu shi wannan yaron bai kaso kai ka kai ka dan kare zuwa kuma kana da yaya biyar shida bakwai ko me za su yi akwai dan wani wanda daga can aka kawo shi wani yaro kuma yana mai godiya gaba da zaka yi in ba ka ki a gidanka ne kuma gidan ya lalace kada ji kana kai saboda me saboda kai da za ka kai neman abincin ko ka je wurin aikin ka ko ka je wurin to ina ga aiwa mutumin nan duk duniya ta ga mutumin kirki ne mu ma mun da mutumin kirki amma dole ba yadda za ka yi wannan ilimin saboda waɗanda ake yakin da sun fi shi mutane ne sun ce ni kuɗi sama da shekara goma sha shida a nan za a yi zo kuɗi na na biyan wata bukata da kuɗi na wani ruwa sun fi shekara da a koyi a ƙasa kuma shi wannan duk abin da ka zo da kuɗi ba abin da ba ne tun da ne aka ba wani kuɗi aka ce ka ɗauke ma wannan kai kiran to kuma ne rage duk abin da ake yi saboda ne na al'umma daga ne alaƙa mulki ne kawai wani ne ya rasa mulki ya za a yi kuma abin abin a je a dagula wani ne shi da ta wuce da ka mutu to tun da bamu da hankali abin da ka sani ana kin wannan abin wallahi malam addu'an nan da muke shi wannan shi wannan wani shi wannan wani sananne ne ko kada Allah sa shi wannan wani sananne ne an san su da sunan wannan sananne ne ai sananne ne wannan wannan wani sananne ne to me yasa ba za a dauki mataki kai shi ah, ba ai ba wannan hannuwa waye shugaban kasa waye ke shugaban yanzu ma yanzu ma abin da za ka lura shi yanzu yanzu na kotu da manyan yan zanga mace kotuna na kasa na alfahari da cewa ba ta taba aiko wasu daga sabar fashe ruwa abin da ake yi ba a ce gwamnati sai a saki wani dan an kama ta a rikara a wani abu ba su taɓa samun wannan matsala ba a ma'aikatar shari'a a yanzu sun da hawan wannan bawan Allah amma yanzu a ga wanda ma to yanzu to yanzu ake ba su umarni su kake su ke ni da kansu matsala ce na kansu yanzu shugaban jama'a ta kura a nan kasar na kafa ba kika ba shugaban ya kore ma a da ana yi idan har ya zama idan har ya zama ina zuwa idan har ya zama cewa idan har ya zama cewa doka ta ba shugaba ya iya yin ya iya yin hukuma ta kansa bayan ya yi hukuma kuma ya mata kotu mai zaman kanta kuma kotun ce hukunci to yana ganin cewa ya kamata yi wannan ya aka yi akan efcc efcc ba ta da kotu domin sun ya ce mata kotu aka yi hukuma aka kotu wani abin akwai bukatar wannan abin akwai bukatar shugabanmu na kasa akwai bukatar ya gyara wannan matsayi na na na na Na. na wa'annan abu guda uku ne sai abu ya tabbatar da da idan wa'ancan ba su yi ba majalisar nan kowa ya san abu ne hatta kasafin kuɗin da tabo su canza shi duk yadda take duk mutumin da ke duniya ba mamalan ya ta haka magana matsalar nan matsala ce mai sauki wallahi matsala ce mai sauki dole ya ka zama misali ina zuwa ina zuwa a nan kasar a nan kasar a nan kasar a nan kasar obasanjo ya yi shugabanci kore ba ya yi shugabanci akwai abubuwan da suka zo a majalisa eh. majalisar ga inda kai obasanjo ya ce shi ga inda mm. kuma yayi wannan abin ya zarta da wani abin alƙafai hakan ya yi ko ya yi wannan an yaka ko bai ba kawai kawai haka matsalar da dole suna buƙatar a ba saboda haka ya kuma rage da duk su sun gane makuɗi shi kuma ya zo mutu shi ya zo kawai da kuma sun gane makuɗi so idan ana magana abin da ya shafi idan ana magana abin da ya shafi matsala ta kasusun gwamnati na ƙasa gwamnati na ƙasa na al'umma da yawa ne ba na mutum guda ba ba na mutum guda ba na annabi yusuf alaihi salam yan uwanshi sun zo awo ya auna musu awo ya ɗauki kwano ya saka ciki cikin wannan awo wannan awon da ya auna musu ya ba su suka tafi gida cikin ƙasar bayan ƙasar ba ne amma da kudin da suka zo da su baki ɗaya aka maida me yasa aka yi wannan saboda a gano shi ne ke kan abu kafin ya sanya kwanan mudu farko eh. ya musu awa ya ba su hada kudin su koma gida eh. ya halatta ko ya halatta Eh, musulunci muke magana zaka a demokradiyyar ma a demokradiyyar ma in kuna magana a demokradiyyar ma misali eh, na a ba a demokradiyyar ma misali a demokradiyya bai cancanta ba bai cancanta ba a yi wannan samun kawo da zai ka ganye ba

bai yiwa mai shiru abu shafi a haka wala yanzu duniya na duniya ba kujera irin ta mutu da shugaban musamman da domin yanzu duk duniya ba da za ka zaga wani shugaba ya ɗauki allocation na naira dubu goma ya ce ka je wani kwamishina ko wani duka ya baka in yi wannan abin zai sauka wannan kawo duk duniya ba ta san kana zaune ba ka sana'a komi amma ka yi mai sana'a jin daɗi ta Najeriya saboda wani kawai zai iya baka invitation na miliyan ɗari yau yau ka kashe baka da kokobo yau ya baka miliyan ɗari kuma za ta fata ya baka sai wannan mutum na zuci wannan abin zai baka shi shi ne to ga an daina kan ya fara da kamar yadda shari'a ta bada daidai gurgurdo da gidan shi ya fara yan uwansu ya kira na jini shi bai ce wani ya je wurin wani neman fahimta ba kuma bai ce ya je a cikin hanci hannun wani ba kuma in mutum ya ansa ba wani shi in kuma an kama mutum ba zai ansa shi ba abin da duk abin da mutum ya san doka kasa ce sai sai kare haka ba aka ce aka fara karawa daga gida aka dawo aka ana kuma mai sauran waɗanda aka ba mutane kashe ne sai dai su je su aiwatar da ba abin da yake ba saboda haka ya sha bamban da irin abubuwan da waɗanda ke bayar da ke to wanda ya zo sai zai ana wannan samun abin a yau za ka zama kashe wannan kuma a wai za a baka ka zauna bayan wani ya yi kuɗi kan kaji karatun shekaru bala da shekarun jiya a matsayin shi shugaba ya ce sun je wani wani mutum sun mai nasiha ya yi rantsuwa ce mutum abin da yake ga musu wallahi ya dango ya yi dango kuɗi amma bai yin zakka wannan nasiha da suke na kai zaka yi kaza da ta dukiya ki wadda ta wace dango kai mallaka amma yanzu to irin waɗannan mutanen ne suke da na waɗanda amma sun kusan zuwa su ya ke irin waɗannan bayan Allah to mana ina mutum ne in ban da matsayiwa irin sai ubangiji da hankalin mu da tunanin mu da rabu da nahiyar mu aka sa mishi ko ba su yayi ta wajen nan wanda amma dauka ne Da daga daga aiwatar da wani abun arziki aka ce gane mu to malam wanda ake ma wannan abun kuma duk duk waɗannan abu kuma duk sai a ce wai wai wai wai wai nan suna son su gane ni kan shi ai ba wuri da ne ai su ai yau ce magana halal akwai mutumin da zai ce da yi wannan abu billahi la ilaha illa Allah zai ce a rasa rai dubu akan da wani abu an shi ba Allah ya ba mun shi da wannan tun zafin shi ba mun shi da haka za shi wannan matsalar ko abinda da shi ni har yanzu abinda har yanzu ba za a iya gamsar da ni akan shi ba shine eh. ba za a iya gamsar da ni akan cewar bawan Allah nan kana mulki a ƙasar nan ana yin abubuwa a wannan arewa a ka. a ce ba za ka iya cewa komi ba kai ba za a iya gamsar da ni da wannan ba yankin yankin Faskari, yankin mai gora aka kashe mutane a lokacin yana yana yana yana aisan ta yi mai abubuwa ga sunan yana katsina yana kyakkyar yanzu yanzu me ya ce yanzu ko ba shi shugaban ƙasa me ya ce yau ko ba sai magana shi ne shugaba ana kashe ma al'umma dole ya kamata ka kai magana kan wani matsala in ka ba ka magana kan wannan abubuwa to kana da kai kai ba kana da masaka kai ba kana da hannu a cikin to dai mu zauna mu zuba hannu a cikin a kashe mu jaran tsaro kake magana wannan tsarin daban waɗannan mutanen waɗannan suna son abin da ake so sun daga nazari ake koya wa yaron su son kasar shi fiye da kai shi tun daga nazari

ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين واعف عنا واغفر لنا آمين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة آمين إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة أن إلى عباد الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين داخل معكم وين